Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farkin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 23 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da al'amuran Falastinawa 'yan gudun hijira ta ce an kashe jami'anta 29 a Gaza tun bayan barkewar rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Kazalika ɗaruruwan mutane masu zanga-zanga ne suka yi da fifi a gaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva a jiya Lahadi domin bayyana bukatar su na sauko mutanen da kungiyar mayakan Hamas ta yi garkuwa da su a lokacin harin bazatar da ta kai Isra'ila. sannan wata kotu a bagdad ta yanke wa diyar tsohon shugaban iraki marigayi saddam hussein hukuncin zaman gidan wakafi na shekaru bakwai bisa zargin yada manufar haramtacciyar jam'iyyar bath wadda mahaifinta ya kafa tokanin labaran duniyar kenan a Najeriya za ku ji abin da masu sharhi ke cewa bayan da wata kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaben shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Najeriya wanda ke wakiltar Filato ta Arewa da na mamba da ke wakiltar Jos ta Arewa da basa a majalisar tarayya dukkan su karkashin jam'iyyar PDP. Magana a dunkule ne na biyu ta ce wai PDP ba su bi umarnin kotu wanda da a shekaru da suka wuce shi honorable justice gang ya ce su je su yi congress ba a jamhuriyar niger kuwa jama'a ne ke ci gaba da kokawa da halin kuncin rayuwa da suka shiga sanadiyar hahawar farashin kayayyakin masarufi in garin tuwo ne na dare zaki ita ma in kika zo sayan garin tuwo zakkan garin tuwo yanzu ɗari da hamsin ɗari da kenan jama'a ga rayuwa ga babu ga kasuwa mazaje. muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfil hashim gumel zai gabatar a wannan makon shirin zai duba batun wasu ma'aikata da suka yi zargin an sallame su aiki a jihar kaduna ba bisa ka'ida ba da mafa duka waɗannan sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna. sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi, ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da al'amuran Falastinawa 'yan gudun hijira ta ce an kashe jami'anta 29 a Gaza tun bayan barkewar rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Lamarin ya razana mu, muna cikin juyayi. yanzu dai an tabbatar da kisan abokan aikinmu 29 tun daga ranar 7 ga watan oktoba kungiyar ta unrwa ta wallafa a shafinta na x wato twitter a da lamarin da ya sa aka samu hauhawar alkaliman jami'an da aka kashe zuwa ma'aikata 17 dubban mazauna gaza sun nemi mafaka a ofishin unrwa tun bayan da isra'ila ta kaddamar da hare-haren sama na ramuwar gayya a kan harin bazatan da hamas ta kai isra'ila wanda ya sanadin mutuwar mutum 1400 sama da 'yan dari shida ne aka kashe sakamakon waɗannan hare-haren wato hare-haren saman bisa alkaluman ma'aikatar lafiyar gaza sannan kuma isra'ila ta katse abubuwan bukatun al'umma kamar wutar lantarki ruwa makamashi da abinci a wani matakin matsin lamba ga hamas a wani labari mai alaka da wannan kuma ɗaruruwan mutane masu zanga-zanga ne suka yi da fifi a gaban ofishin majalisar ɗinkin duniya a jiya lahadi inda suka buƙaci a sake mutanen da ƙungiyar mayakan Hamas ta yi garkuwa da su a lokacin da ta kai wa Isra'ila harin bazata. Zanga-zangar wadda ƙungiyar Voice for Freedom Coalition ta shirya, wadda aka yi a harabar shalkwatar Majalisar Ɗinkin Duniyar da ke Geneva, wanda aka fi sani da Palais de Nation, ta samu haɗin kan ƙungiyoyi mabiya addinin Krista masu ra'ayin Yahudiya. A dalilin haka, taron ya kasance mai alaƙa da addini. inda aka yi ta sirka kalaman fafutuka da na addu'o'i da waƙoƙin zabura. Akalla mutane shida ne suka mutu sannan wasu sha shida kuma suka samu raunuka a wani harin da rasha ta kai da makami mai linzami a arewa maso maso gabashin Ukraine a ranar Asabar a cewar jami'an Ukraine. sun ce harin makamin ya afka ba cibiyar nova poshta wanda shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ayyana a matsayin wani ginin fararen hula a wani saƙon manhajar telegram ya kuma kafa wani faifayin bidiyon wani gini ta da tagogin shi suka farfashe da kuma wasu manyan motoci da aka rubuta nova posta a jikin su waɗanda suke ajiye a gaban ginin ma'anar nova posta da harshen ukraine shine sabon sako dukkanin waɗanda lamarin ya ritsa da su ma'aikata wato ma'aikatan wani kamfanin aikin sakonni mai zaman kansa ne a cewar dimitri chubenko mai magana da yawon ofishin mai shari'ar yankin cikin wata sanarwa kamfanin ya ce waɗanda ke aiki a wurin ba su samu isasshen lokacin tserewa zuwa mafaka ba kafin bama baman su afkawa wurin to ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa ba aisha za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba rahoton na farko a najeriya masu sharhi na ci gaba da yin tsokaci bayan da kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a abuja babban birnin ƙasar ta soke zaben shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawan ƙasar sanata simon mcquan da ke wakiltar plateau ta arewa ƙarƙashin jam'iyyar pdp kotun har ila yau ta soke zaben mamba mai wakiltar basa da jos ta arewa a majalisar wakilan najeriya musa aga wanda shi ma ɗan jam'iyyar pdp ne kamar da za ku ji a wani rahoto da zainab babaji ta aiko mana daga jos Alƙalin kotun mai shari'a Elfrida Williams Daudu ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa da ta gudanar da zaɓen 'yan majalisun ne cikin kwanaki tasa'in. Mr. Friday Derwam ɗan jarida ne da ke ɗaukan rahoton shari'u wa gidan rediyo da talabijin mallakar jihar Plateau ya mun ƙarin haske kan abin da ya wakana a kotu. A judgment nasu wanda sun yi shi a cikin guntun lokaci suka ambata cewa eh lalle wanda suka kawo kara suna da gaskiya sai ka ce to an sokar da zabe dukansu guda biyu an ce a cikin kwanaki casa'in daidai a sake yin zabe a wajenan senatorial districts district. da kuma constituency na not North Basa Federal Constituency. Wace hujja kotu ta bayar na cewa a soke wannan zaben nasu? Ita chairman na wannan appeal panel din ta lafta ma INEC ne laifi mai yawa. Don ta ce ba ta nuna gaskiya ba a cikin report ko rahoton da ta da ta using don ta announcing wasu su mutanen da aka sokar da zaben su din kuma magana a dunkule ne. Na biyu ta ce wai PDP ba su bi umarnin kotu wanda da a shekaru da suka wuce shi honorable justice gang ya ce su je su yi congress ba sun ce wai in inec za ta sake yin wannan zabe ta tabbatar kowane jami'a jami'a ne eh, eh, a bar su su participating ba hana kowane wani political party ta participating ta ko ta kirkiro da candidates nata ba har da ita PDP kenan kware da suka yance kowane political party mm. which means duka PDP kenan ai da yake tsokaci kan shari'ar lauya mai zaman kansa da ke Sudan Chambers a Kwantagoro jihar Neja barista Isiyaku Barau ya ce alkalin da ta yanke hukuncin ta ba da dama wa dukkan jami'i su shiga zaben da hukumar zaɓe za ta shirya ciki har da jam'iyyar pdp da aka soke zaben 'ya'yan nata ai an yi shi a kwana ga wanda aka ban shari'a wanda yake popular shi da na wanda a tiku suka je suka yi challenge cewa akwai dogon nomination na shatima na shugaban shugaban kasa aka ce a ah, ai sunan yan kasa london ai su ba a cikin jam'iyyar ba ne ko hmm. haka kotun koli ta yanke hukunci cewa yan kasa london su zama ba magana su bane magana cikin gida ne hmm. kuma akwai wanda zai ga albalanta sai dan apc da ke cikin gidan apc zai kalubalanci wannan abu yan da gwani na sanata simon Congress ba kamar yadda kotu ta bada umarni ya kamata dan jam'iyyar PDP ne kamata ya je ya kalubalanci wannan kuma kotu ta saurari shi. To amma ala kula da jama'a da yanke hukunci ta ce suna iya sake shiga zaɓe ba a rasa komai ba yana iya sake su je su sake yin primary su yi abin da ya dace su sake shiga zaɓe su kara da APC da a zaɓe mai zuwa. To barista da yaya za a warware irin wannan takaddama da ake samu a kotuna? Wallahi alkalai su ji tsoron Allah. Za a bude aka gitta mutum bai da tsoron Allah ya san zai bice mashi abin da ya gada ma to abin da ke wawa ke mu ke ji tsoron Allah a duk inda ya samu kansa ala kullalin kotun ɗaukaka karar zaben da ita ce kotun ƙarshe da 'yan majalisun tarayya za su kai ƙara yanzu dai za a jira ranar da hukumar zaɓe mai zaman kanta za ta sanya ne don gudanar da zaɓuɓɓukan zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya a gaida zainab babaji yanzu kuma ga karshen labaran duniyar a jiya lahadi wata kotu a bagdad ta yanke wa diyar tsohon shugaban iraki marigayi saddam hussein hukunci daga nesa an yanke wa diyar marigayin wacce take gudun hijira a ƙasar waje hukuncin zaman gidan wakafi na shekaru bakwai saboda zargin yada manufar haramtacciyar jam'iyyar bath wadda mahaifinta ya kafa an rusa jam'iyyar sannan kuma aka haramta ta bayan da aka hamɓarar da hussein a lokacin mamayar da amurka ta jagoranta a iraki a shekarar 2003 bisa hukuncin da aka yanke wanda afp ta yi nazari a kai an sami ragad saddam hussein da aikata laifin yada manufar ayyukan haramtacciyar jam'iyyar bath cikin wata hirar da ta yi da wata kafar talabijin a shekarar 2021 yau a iraki duk wanda aka same shi yana yada hotuna ko kuma kalaman haramtacce wato hambararriyar gwamnatin zai fuskanci hukunci daga ƙarshe wani faifayen bidiyon tallata wani fim mai ɗaukar hankali da aka shirya a najeriya da ya raja'a kan cin hanci da gallazawa jama'a da 'yan sanda ke yi wato a ƙasar da ta fi yawan al'umma a nahiyar afirka wato ta kafar netflix ya yi bazuwar da ba a saba gani ba a faɗin duniya wannan wata alama ce da ke nuni da girma da kuma irin damar da ke akwai a masana'antar fina-finan najeriya da ke daɗa bunƙasa The Black Book ya shammaci duniyar fina-finai inda ya kasance cikin jerin fina-finai goma fitattu a cikin harshen turanci a faɗin duniya na tsawon makonni uku sannan kuma ya zama na uku cikin mako na biyu. Baki ɗaya mutane miliyan biyar da ɗigo shida ne suka kalli tallar cikin sa'o'i arba'in da takwas bayan da aka sake shi a ranar biyu ga watan Satumba. kana bayan mako biyu da sake shi ya kasance cikin jerin fitattun fina-finai goma a kasashe 69 a cewar netflix a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jamhuriyar Nijar jama'a ne ke ci gaba da kokawa yayin da farashin kayayyakin masarufi ke ƙara hauhawa duk da kiraye-kirayen da ake ta yi na sassauta farashin kayayyakin. Lamarin da ya sa jama'a ke kira ga gwamnati da ta kai musu ɗaukin gaggawa. Tamar Abari ta duba mana girman wannan matsala a jihar Damagaram. tashin goron zabin da abinci ya yi na da nasaba da takunkumin da ecowas ta saka ma niger kuma yawancin shinkafar ana shigo da ita ne daga kasashen waje sai dai mafi yawan jama'a na zargin wani mugun nufi ne na 'yan kasuwa kasancewar ba a shigowa da waɗannan kaya hakan ne ma ta sa shugaban ƙasa ya yi bayani kan ƙoƙarin da suke yi na shigowa da abinci cikin ƙasa ba tare da wata matsala ba sai dai har yanzu matsalar ba ta kau ba musamman ma a nan da magaram alhaji balasitu wani babban ɗan kasuwa ne a nan gwamnan jihar da magaran ya danganta wannan matsala da karancin shinkafar shinkawa ita dai har yanzu fisi billahi ba ta sauka ba dai ga yadda kamar yadda mutane suke so a saboda babu ita ne shi ko duk abin da aka ce babu gaskiya akwai matsala babu kewaye ne ake kuma yadda mutane ma suke tamani ta koma ta yi arha ya wa yanzu mota da kwatano in aka lodi kamar aka ɗauko ta arba'in abin da ake biyan kuɗin mota miliyan biyu ake biya miliyan biyu da ɗari biyu haka in wo lodi da kwatano za a kawo misali nan da magar in daga lome ne yanzu miliyan hudu ba dona abu kin ga tun anan ma an samu matsala an samu limkin kudin mota madam musbahu hadiza wata magidanciya ce cewa ta yi ba karamar ukuba ba ce magidanta suke fuskanta a wannan yanayi da ake ciki suna na madam musba a matsayina na magidanciya a gaskiya hajiya ta marmana ana cikin halin haƙula'i in kika je sayan shinkawa in mijinki ba shi da halin sayan bahu in kika je kanti sai kilo ɗaya ɗari da arba'in in a da gidanki kilo bi ake ci yanzu sai ki koma kilo da rabi saboda ta yi tsada yanzu shinkawa ga masara in garin tuwo ne na dare zaki ita ma in kika zo sayan garin tuwo zakkan garin tuwo yanzu 150 160 kenan jama'a ga rayuwa ga babu ga kasuwa mazaje a ɗaya waje kuma na hira da wata mata mai sana'ar dambu ga yadda hirar tamu ta kasance ira ibrahim sana'a ta sai da dambu dambun shinkawa ne ne wallahi dai da kwai wahala da dai shinkawa dai da sauƙinta yanzu gaskiya abin ya tsawala shinkawa yanzu da tun abin sha ɗaya sha biyu ta koma wajen sha shida sha bakwai duka amma har yanzu bata komo ba ƙasa da sha shida ba yanzu wannan bunan shinkawa da na kin so nawa kika siyo su wannan jaka goma sha shida shida da masu sai da masu sai da sai haƙuri hmm. wani ka bashi ya ce ka mai tsada don allah don annabi dai a dibi kukanmu ko ina magana rage kuɗin awo sai alhaji bala situ ya ce awo an rage an rage fisbillah an rage kishi 25 aka rage cikin ɗari to inda matsalar take ai na zano miki daya na zano miki wannan ta matsalar mota kuma babu kayan kuma dama shinkawa inda yace take noman shinkawa kwara ita kuma inda ta hana hoto da shinkafa da kasar yanzu latta hodi wa gari ma farashi ya tashi kuma kahin ta hodi ma na ma shinkafa ta kara kuɗi duk mutane ba su yi ore ta ba shi kuwa alhaji umaru dangote shugaban kananan yan kasuwa na nan jihar da magaran laifin ya danganta ga gwamnati da ba ta dauki kwakwaran hukunci a kai ba in ka musu magana ma yan kasuwa za su yi kafakewa da wata magana sun yi dogon zagaye furin da suke biya na da na ɗauko kaya yanzu ya huce wannan gwamnati ta diba ta zabtare kaso 25 na harajin kayan da suke biya kenan an samu sauki kusan ƙasa da wannan ma lalle farashin shinkafa ya tashi a baya inda ake siyo kaya amma kuma bai kai matsayin da hal yanzu za a yi kasai da shinkafa jika goma sha shida a zandar ba wannan wani zance ne wanda mu ba mu yarda da shi ba abin da muke so ko gwamnati ta mai da hankali ta sa ido sosai ko ina da ko ina doka yau aka yi ta ta ƙasa ce gaba ɗaya. tamar abari murya amurka daga da magaram a jamhuriyar niger. a gaida tamar abari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc. a jamhuriyar ta Nijar za a iya sauran mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum ga mukarin take haƙƙin dan adam A yau za mu ji korafin wasu ma'aikata 81 na hukumar tara kudin shiga ta jihar Kaduna da aka kora. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. sabon shirin zai sauka a jihar kaduna inda ma'aikata 81 da gwamnatin jihar kaduna ta kora a hukumar tara kudin shiga intalar rabanu a shekarar 2018 ma'aikatan da lamarin ya shafa sun ce an fake da rage yawan ma'aikata wajen sallama su daga aiki ba fansho ba kudin sallama duk da asalin aikin da aka ɗauke su na dindindin ne ma'aikata 81 sun ce maimakon tun da ma'aikata aka ce an rage a gashiru ba tare da ɗaukar kowa ba sai aka ga an maye gurbinsu da wasu mutane na daban masu uwa a gindin murhu wannan rage ma'aikatan ya faru ne a zamanin gwamnatin tsohon gwamna nasiru yan rafayi inda tun lokacin ma'aikatan suka haɗa kai suka shigar da ƙara kotun ƙaran ma'aikata don a bi musu kadinsu wasu daga ma'aikatan a madadin sauran sun yi magana da shirin ciki da gaskiya inda suka bayyana halin kunci da fatara da suke ciki har ma wasu daga cikinsu sun rasu ba tare da samun haƙƙinsu da suke nema ba sunana hamidu abubakar hassan ni kuma ma'aikaci ne daga kaduna state board of internal revenue sun kana board of internal revenue na fara aiki tun 1988 a nan kaduna state board of internal revenue kuma na i rise through the rank tun na lalukar officer har na zamanto a senior officer na a lokacin an cire ni aiki ina level 14 eh, ka zama kayi kusa da ka zama babba ma yi sosai. Eh, kwarai da gaske kuwa. Eh. na tun na shiga da secondary school certificate har na obtaining master's degree in business administration a ibi zaria duk ana cikin aiki assalamu alaikum sunana raliya ce dalhat ni mazauniyan kaduna ne ɗan asalin garin zaria kuma na fara aiki da kaduna state internal revenue services a shekarar alif dubu dubu biyu da bakwai a lokacin na fara aiki da su to muna cikin aiki bayan hawan malam yan rufa'i mun fara fuskantar kamar kalubale haka na rumar cewa kamar akwai wannan da za a yi tantancewa da za a yi na ma'aikata muna nan dai muna nan 2018 aka zo aka bamu wasiƙa to da aka bamu wasiƙa sun in cewa sun rage ma'aikata amma da suka rage ma'aikata kuma mu babu wani abin da kuma ba mu koyi ba gaskiya ba biya mu koyi ba a wannan lokacin zuwa goma sha takwas So tun daga wannan lokaci zuwa yanzu har yanzu muna nan mun shigar da ɗan koken mu zuwa ga industrial court kotun da take sauraron ƙararraki na ma'aikata zuwa yanzu ai cin salisu a kafiko kafin ma a kore mu din an kawo sabobi sabobi mutanen da an dauka a nan ana kawo su i think for some months haka sai ne aka ba mu letters mu tafi wato kuna zargin an mai gurbin ku kenan an kawo waɗanda suka ɗauki aikin ku kenan sai ku aka sallame ku haka aka yi haka suka yi hmm. an kuma ba wai mu yi laifi ba ne ba wai a ce mana shi ba an ce restructuring from kaduna state and resizing that is the word huge so aka sallame mu. Liyetu bayan kun kai kara kotun akwai wani abu da ya sake faruwa tsakaninku da ita ma'aikatan Rebano din? Eh, an dai magana amma lawyer dai da fito ya ce mana ana sa yi sulhu so a zauna revenue mu yi zauna da su mu yi sulhu ba there was nothing like that an yi ta magana ne dai kawai jita-jita ne eh, amma akwai jita-jitan da yake nuna kamar in ga za a samu dama da kun eh, za a iya sasantawa to ok now dai ni har yau dai ban san ko na abu haka kuma ya kuma faru ba na dai ce maka kamar da na ji jita-jita ne lawyer bai fita ya ce mana ga abin da ana so ta kamar ni da su ba revenue ba sunana mudi eli eh. ina aiki da ben board of internal revenue kafin aka dawo da shi internal revenue service yi 19 years na aiki a wurin sannan kuma wannan kuma under civil service rule akwai ka'ida in ba laifi ka yi ba ko ka kasa wurin aikinka ko kuma an same ka da laifi shine za a kore ka aiki amma haka kawai bai kamata a kore ka aiki ba akwai civil service rule da ake kamata a bi to kasan kana shari'a da gwamnati tunda su suke gwamnati a yi sai abin da suka ga dama yi sai abin da suka ga dama to yanzu gobe mun bari a hannun kotu kuma mun san kotun najeriya su ne kamata su karbi right na mutum an wa ɗaya ba we are trusting cewa za su karɓi mana right mu an wa ɗaya ba eh ma'ana a wani mataki shari'ar take ciki a halin yanzu yanzu nan ana nan ana kai ranar 26 Allah ya da za mu sake komawa kotu don yanzu ya kamata sai abin da kotu ta ce ya kamata ya zuwa ce an yi written brief that's what they call it we are trusting cewa by next zama da za a yi written brief because yaron witness daya ne daga wurin su eh, ma'aikatan namu wai za su kawo witness ya zo ya testifying to muna jira ne in haka lokacin sai mu ji me zai faru a ɗaya bangaren kuma lauyar hukumar tara kuɗin shiga ta jihar kaduna barista aisha ahmad ta ce batun na gaban kotu kuma a matsayinta na ma'aikaciyar gwamnati ba za ta yi wani bayani kan kara ba duk da ta amince da cewa ta so ta jagoranci sasantawa da ma'aikatan a waje da kotu. kotu mana, ko kesin na kotu ayi. Ba shi suka kai mu kotu ba, shi suka kai mu kotu nan ga masu nan industrial court. Mm. Su ne suka yi taking namu to industrial court, so the court is, educated still going on ayi. an ta samun mutane na ta rasuwa join lawyers din wannan ya mutu wannan ya mutu you know so shi yasa aka ta samun dan diliya a kan kes amma kamar ma is coming up next to a kes eh amma eh, barista Aisha lauyoyin na bangaren ku ne suka rasu ko na bangaren su ni mu da gaskiya ni ba wanda ya taba rasuwa daga na site din amma ai ba parties din ba mutum biyu bane da about um, ko defendants din kamar mu biyar ne ko su kuma plenty sun dey about it something if I can remember. I remember gaskiya kisu. Eh akwai labarin. Mm. Mm, akwai labarin da na ji cewa an so da a sasanta ma kawai eh, warware ya eh, fi da ne da na zo da farko na so in sasanta to kuma su suka ki bada haɗin kai to dole kawai na rabu da su na ce da haka suke so bari a ke ɗin a gani. Na ni gaskiya da na zo na so a sasanta magana. Dan na zo na in yi rashin kes ɗin ba ni na fara kes ɗin ba. Na gani. Mm. mun yi ƙoƙarin tuntuɓar gwamnatin kaduna ta sanata uba Sani, yadda babban sakataren ya labaru na gwamna muhammad lawal shehu ya ce hakika gwamnati na da masaniya kuma gwamnan zai duba irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen ciki ma hadda na sallamar malaman makaranta da tsoho gwamnatin yan rufa ita sallama daga aiki don haka za mu jira mu ji abin da zai biyo baya kafin mu dadan sanar da ku halin da ake ciki kan wannan takaddama yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na nasira da mele kaya nisar fil hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. Tuma Tumalalla yanzu kuma ga wannan saƙon. Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Alasa mu dace. yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To Mamun a takaice a jiya Lahadi kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da al'amuran Falastinawa 'yan gudun hijira ta ce an kashe jami'anta 29 a Gaza tun bayan barkewar rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Lamarin ya razana mu muna cikin juyayi yanzu dai an tabbatar da kisan abokan aikinmu 29 tun daga ranar 7 ga watan Oktoba. Kungiyar ta UNRWA ta wallafa a shafinta na X wato Twitter a da. Ɗaruruwan mutane masu zanga-zanga ne suka yi dafifi a gaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Lahadi, inda suka buƙaci a sake mutanen da ƙungiyar mayakan Hamas ta yi garkuwa da su a lokacin da ta kai wa Isra'ila harin bazata. Zanga-zangar wadda ƙungiyar Voice for Freedom Coalition ta shirya, wadda aka yi a harabar shalkwatar Majalisar Ɗinkin Duniyar da ke Geneva. wanda aka fi sani da parle da nation ta samu haɗin kan ƙungiyoyin mabiya addinin krista masu ra'ayin yahudiya Akalla mutane shida ne suka mutu sannan wasu sha shida kuma suka samu raunuka a wani harin da Rasha ta kai da makami mai linzami a arewa maso gabashin Ukraine a ranar Asabar a cewar jami'an Ukraine. Sun ce harin makaman ya afka ma cibiyar Nova posta wanda shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ayyana a matsayin wani ginin fararen hula a wani sakon manhajar Telegram. Ya kuma wato ya ya kuma kafa wani faifayen bidiyon wani gini da tagogin shi suka farfashe da kuma wato da tagogin shi suka farfashe a jiya lahadi wata kotu a bagdad ta yanke wa diyar tsohon shugaban iraki marigayi saddam hussein hukunci daga nesa an yanke wa diyar marigayin wacce take gudun hijira a kasar waje hukuncin zaman gidan wakafi na shekaru bakwai saboda zargin yaɗa manufar haramtacciyar jam'iyyar bath wadda mahaifinta ya kafa an rusa jam'iyyar sannan kuma aka haramta ta bayan da aka hamɓarar da hussein a lokacin mamayar da amurka ta jagoranta a iraki a shekarar 2003 a wani faifai wani faifayin bidiyon tallafa wato tallata wani fim mai daukar hankali da aka shirya a najeriya da ya raja'a kan cin hanci da gallazawa jama'a da 'yan sanda ke yi a ƙasar da tafi yawan al'umma a nahiyar afirka ta kafar netflix wato yayi bazuwar da ba a saba gani ba a faɗin duniya wannan wata alama ce da ke nuni da girma da kuma irin damar da ke akwai a masana'antar fina-finan najeriya da ke daɗa bunƙasa. The Black Book ya shammaci duniyar fina-finai inda ya kasance cikin jerin fina-finai goma fitattu a cikin harshen turanci a fadin duniya na tsawon makonni uku. Sannan kuma ya zama na uku cikin mako na biyu. Baki ɗaya mutane miliyan biyar da digo shida ne suka kalli tallar cikin sa'o'i arba'in da takwas bayan da aka sake shi a ranar ashirin da biyu ga watan Satumba. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabuka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah kai mu kada manta muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. yanzu kan a madadin aisha ma'azu da ta ni gabatarwa da dadi balawai da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu malam zubair ni mahmud lalo nake cewa mutara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.